This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. haka kuma ana iya kama tashar kai tsaye ta hanyar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da safiya, ku kuma da fatan kowane lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin na la'asariya. da farko ga kanun labaran tawagar nemo jirgin air asia nan da ya game da hadari sun ce sun gano waɗansu manyan baraguzai biyu cikin ruwan tekun java kimanin mita 100 karkashin teku da kuma mai akan ruwa wani mutum da ake kyautata zaton dan kungiyar alkaida ne ya rasu 'yan kwanaki kafin fara mashi shari'a birnin new york sabili da harin bumabaman da suka kai a ofishin jakadancin amurka a kenya kana amurka ta kakaba wa koriya ta arewa sabbin takunkumi a mai da martini kan kutsen da ta yi wa kamfanin fina-finai na sony bara to kanun labaran kenan to da yake yau musulmai a sassan duniya daban-daban suna cikin bikin maulid na biyu domin tunawa da haihuwar masu Allah sallallahu alaihi wasallam amma da dukkan abin ya zama to suna al'umma daya manufan su daya da abin da ya nuna da farko wanda zai zama dan uwana ya zama dan uwanka a al'umance idan kuma hukuma ta kan harkokin siyasa sai a ce tana kasa tana dabofa a jihar taraba ita wannan ba kaga ita takara da apc suke ta kawo ba ita takara bane wanda za ta yi barin taraba to da yake asabar muna dauke da shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garma amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sabuwar shekara ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Tawagar nemo jirgin Air Asia da ya game da hadari sun ce sun gano waɗansu manyan baraguzai a cikin ruwan tekun Java kimanin mita ɗari ƙarƙashin teku da kuma mai akan ruwa. Babban jami'in aikin binciken Bambang Siolistio ya shaida wa manema labarai yau Asabar cewa masu binciken suna ƙoƙarin ɗaukar hotunan baraguzan da kayan aiki na ƙarƙashin ruwa. jami'an ƙasar indonesiya sun ce kawo yanzu dai an tsamo gawarwakin mutane talatin banda sama da goma da aka gano jiya juma'a da galibinsa jirgin mayakan ruwan amurka ya gano jirgin sufurin samfurin a3320 yana ɗauke ne da fasinjoji da ma'aikatan jirgi 162 lokacin da ya ɓace ranar lahadi da safe an faɗaɗa wurin da ake binciken yau asabar yayin da hukumomi ke cewa mai yiwuwa ne baraguzan sun bi ruwa zuwa mashigin tekun kudancin borneo ƙwararru sun yi harsashen cewa yana yiwuwa aikin ceton ya kai gobe lahadi sabiri da iska da igiyar ruwa mai ƙarfi wani mutum da ake kyautata zaton dan kungiyar alkaida ne ya rasu 'yan kwanaki kafin a fara masa shari'a a birnin new york sabili da harin bama-baman da suka kai kan ofishin jakadancin amurka afirka cikin shekara ta 1998. Lauya Abu Anas Alibi ya ce mutumin da yake karewa yana fama da ciwon hanta da kuma cutar sankaran hanta. Ya rasu jiya Juma'a a wani asibiti da ke birnin New York. Dama dai za a fara sauraron karar da aka shigar ne kan libi da Khalid Alfawaz, wani ɗan ƙasar Saudiya ranar goma sha biyu ga wannan wata na Janairu. sabili da hare-haren da aka kai a kenya da tanzania da suka yi sanadin mutuwar mutane 200 bernard clayman lauyan libby ya ce jikin mutumin ya ƙara tsanancewa ne a cikin wata guda da ya shige libby da powers dai sun musanta aikata laifukan da haɗa baki da ake tuhumar su a kai jami'an tsaron amurka na musamman ne suka kamo libby a tripoli a watan oktoba shekara ta 2013 yana cikin jerin waɗanda hukumar binciken amurka fbi take ruwa wato take neman ruwa a jallo amurka ta kakaba wa koriya ta arewa sabbin takunkumi a mai da martani kan kutsen da ta yi wa kamfanin fina-finai na soni bara shugaban amurka barack obama ya sa hannu a wani umarnin shugaban ƙasa jiya juma'a na ba da izinin takunkumin Fada white house ta ce takunkumin zai shafi waɗansu cibiyoyi uku da mutane goma a matsayin matakin farko na ladabtar da koriya ta arewa sabili da takala da take yi da ya hada da kai hare-hare kan hanyoyin sadarwar intanet ma'aikatar kudin amurka ta ce sabbin takunkumin za su ƙara tsananta waɗanda aka riga aka kakaba wa koriya ta arewan ta wajen hana waɗansu mutane hulɗa da cibiyoyin kasuwancin amurka da kuma hana amurkawa hulɗa cinikayya da koriya ta arewa koriya ta arewa dai ta ce wato ita ce ta fi kowace ƙasa yawan takunkumi a duniya sabili da haka takunkumin da aka kakaba mata jiya mai yiwuwa ne kuma zama na je na yi ka kawai to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kimanin 'yan sandan wato kwamishinan 'yan sandan birnin new york ya ce baya son 'yan sanda su ɗauki wani matakin siyasa a wajen addu'o'i da kuma jana'iza jin Liu ɗaya daga cikin jami'an 'yan sandan da aka kashe a wani harin bindiga na bazata. A cikin wata wasiƙa da za a karanta wajen kiran sunayen 'yan sandan yau Asabar, Kwamishina William Bratton ya ce jana'izar gwarzo lokaci ne na baƙin ciki amma ba na nuna ɓacin rai ba. braton yana magana ne kan ɗaruruwan 'yan sandan da suka juya wa ɗirkeken talabijin baya da ke nuna jawabin magajin garin birnin New York Bill de Blasio mako guda da ya shige a wajen jana'izar Rafael Ramos da aka yi wa kisan gilla. braton ya faɗa wasiƙa cewa ba barazanar ladabtarwa yake yi ba, sai dai ina yi wa jami'an 'yan sanda tuni ne cewa idan ka sa inifom ɗin wannan ma'aikata kana da hakkin kare mutunci da al'ada da kara da ke tattare da shi. sai dai rahoton da jaridar new york times ta buga ya ce shugabannin kungiyar 'yan sanda sun ba su karfin gwiwa sake nuna rashin amincewarsu a wajen jana'izar liyo dubban jami'an 'yan sanda ne da masu makoki ake kyautata zaton za su halarci addu'o'i da za a yi yau asabar da kuma jana'izar liyo gobe lahadi daga karshe babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a yaƙi da cutar ebola mai barin gado ya ce ana iya shawo kan mummunar yaduwar cutar bana Anthony Balabure ya yi bambure ya yi jawabinsa ne na ƙarshe a matsayin shugaban cibiyar yaƙi da cutar Ebola na gaggawa jiya Juma'a. Da yake jawabi a birnin Accra, Ghana, ya bayyana ci gaban da aka samu a yaƙi da cutar tun da aka zaɓe shi a wannan matsayi a watan Satumba. Sai dai ya ƙara da cewa matsalar ba ta ƙare ba, ya ce shawo kan cutar baki ɗaya ita ce kaɗai matsayin da za a amince da shi. To madalla labaran duniyan kenan kuka saurara. Sassan duniya daban-daban yanzu haka suna cikin bikin Maulid biyu Wannan ya sa na tambayi Malam Shehu Rima ya kwanta gora a cikin jihar Niger ko ina muhimmancin Maulud? Muhimmancin Mauludi ga musulunci da kuma jama'an musulmi da rayuwa ma gaba ɗayarta shine wato tunatar da 'yan uwa a rayuwar mazu Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna masu muhimmancin aikace-aikacen mazu Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna masu haɗin kai da mazu Allah ya tabbatar tsakanin musulmi da musulmi bayan wannan rayuwar mazu Allah sallallahu alaihi wasallam duka a rayuwar da yi ya kare ta ne a cikin tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Allah da nuna mutane Allah da kuma nuna mutane makomo zuwa ga Allah na biyu ya nuna mutane zaman lafiya tsakanin su da kuma haɗin kansu da kasancewar wato su zama abu ɗaya duk da saɓanin ra'ayinsu da ya san zai zo a cikin al'ummarsa amma dai dukka makoman abin ya zamanto suna al'umma ɗaya manufansu ɗaya da abin da ya nuna inda farko wanda zai zama ɗan uwana zama ɗan uwanka a al'almance shine kalmar shahada ba wani shaidan manzo Allah sallallahu alaihi cewa annabi ne manzo ne idan an koma dangane da magana tunatar da mutane game da aikata maulidi ko cire taruka domin yin maulidi shine watan a ya cancanta mu alama manzo Allah sallallahu alaihi mu nuna murnan mu da irin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo a alamul ashafi Watan yana jiki kana jiki ya bayyana a alamul zuhuri kamar da Laraba ke cewa a bayyanarsa kin halitta tun da manzo Allah ce ba mu aiko ka ba sai dan jin kai ga watan alam shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna nuna mutane da cewa Allah ya nuna mana cewa manzo Allah an aiko shi ne gaba ɗayan da alamul jumadati da alamul lufushi da alamul turi da alamul bihari da da insi wal jinni alam alam wadda Allah kadai san iyakan halittar da ke cikin wata alam bayan wannan duniya to ai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare shi ba daya inda ya tabbatar da nasi haka saboda rahaman nan da aka aiko shi da shi a gare mu kuma ya cancanta mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da samuwar da bayanan sa a cikin watan duniya Allah da cewa Allah كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما kana Allah معذبهم wa يستغفرون muddin kana cikin su ya rasulullahi Allah ba zai azautar da su ba muddin kuma suna bayan ka wuce suna neman Allah ya gafarta musu suna istighfari ba zai azautar da su ba Zakallahu hairan idan kuma koma ta harkan siyasa yanzu haka tana kasa tana dabo domin ko wasu 'yan jami'ar APC a jihar Taraba sun ce suna neman a sauya musu 'yan takarar gwamna a zaɓe mai zuwa idan ba haka ba kuwa idan an zo zaɓe za su yi shinkafa da wake ne ga dai wakilin ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton yayin da babban zaben najeriya ke kara matsowa yanzu haka wata sabuwa ce ta sake kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta apc a jihar taraba inda wasu kusoshin jam'iyyar suka garzaya abuja suna neman da a sauya musu takarar gwamna na jam'iyyar wato sanata aisha jummai alhassan bisa rigin yi wa jam'iyyar zagon kasa su dai kusoshin jam'iyyar na ma barazanar cewa muddin ba a gyara ba to fa shinkafa da wake za su yi a zaben da ke tafe kamar yadda wannan jigon jam'iyyar apc ke cewa kana magana da alhaji sani tullu ai wato ba kawo apc ba ta kawo takarar zai libarin taraba ba apc ba ta libarin 'yan takara zai kawo taraba ba saboda haka ita wannan ba tsakan 'yan takara da APC ce ta kawo ba 'yan takara ba ne wanda za ta deliverin taraba duk wani abubuwan da shi shugaban jam'iyya yake yi yana yi ne kawai da yiwuwa shi an an contactin nashi ne kawai yayi wannan abin ne ko wannan abin ba zai ma APC to ba amma ce hanyar da ya kawo ta dina ai ba demokradiyya a ciki domin ba zai yiwu kawai a ce don mutum na da kuɗi duk abin da zai zai amfani da kuɗi influence mutane a kawo shi dole ba mutumin da zai dore ai muna kalubalantar da kuma mu muna gaya ma national headquarter namu idan ba su canja mana ita ba to ba za mu yi ta ba a zaben gona ba za mu zaɓe ta ba duk wani mutumin apc na jiya taraba wanda ya san abin da yake bari zaɓe ta ba. To sai dai kuma a martanin da ya maida shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba Alhaji Hassan Jikardo ya ma fatali ne da wannan zargin da ake yi. Yar takararmu sanata aisha jummai alhassan in allah ya yarda za ta kafa gwamnati korafe korafin da ake yi din nan baya kan gado saboda haka muna kiran ga waɗannan mutane da suke korafe korafe din nan ba su da hujja idan kuma suna da hujja kwarara su kawo akwai masu saurara irin waɗannan koke eh, koke din nan in akwai su kawo don waɗanda suka kawo gam a baya mun gaya ba duniya kuma mun faɗa musu cewa abin da suka kawo din nan babu gaskiya a ciki babu abin da mutum zai eh, babu abin dogaro a ciki saboda haka in akwai wani abu eh, koma baya wannan sai su kawo mu gani amma a yanzu kan babu kuma ba mu da wani ɗan takara a nan jiha fiye da ita yayarsa eh, da Aisha Jummai Alhassan. Ita ko a nata bangaren ya takarar kujerar gwamnan da ake batu a kanta Sanata Aisha Jummai Alhassan da ake wa lakabi da maman Taraba ta ma bukaci waɗanda ke wannan korafi ne da su yi hakuri su zo a tafi tare. To sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa tuni aka samu ni sabon haɗaka a tsakanin wasu jam'iyyun adawa a jihar a wani yunkuri na kada jam'iyyar da ke mulki. Honorable Usman Babawar Sambe na ma cikin 'yan takarar kujerar majalisar dokokin jihar a inuwar jam'iyyar PDM. Al'umma ƙasa na Najeriya sun canja shiga. Fatuna suna adawa suna nan masu karfi gaba ɗaya mun haɗa kai za mu kada duk wanda ya ce shi azalumi ne wallahi za mu kada shi yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da ma babban zaɓe ke ƙara matsowa ibrahim abdulaziz sashin hausa mura amurka daga jalingo a najeriya madalla an gaishe ka ibrahim abdulaziz kada a shagala ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe goma da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kamu da shiga sabuwar shekara ta dubi da goma sha biyar da kuma sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Don Allah kuma ƙarin bayani game da iskar gas, shin ta yaya ake samar da iskar ta gas? wani alfanu iskar gas ke da shi ga al'umma wani irin haɗari ke tattare da iskar gas ga al'umma da kuma muhalli shin ko akwai ƙalubale da masu aiki da iskar gas ke fuskanta mai tambaya comrade bala usman karasuwa ɗan jihar yoba a jihar kano assalamu alaikum sashin hausar muryar amurka don allah ku bani tarihin ƙungiyar nan ta ƙasashe masu arzikin man fetur wato opec Shin wace ƙasa ta fi arzikin man fetur a duniya? Ta yaya ake ƙayyade ma kowace ƙasa adadin man da za ta rinka fitarwa a kasuwannin duniya? Mai tambaya Usman Shitu Mahuta, ƙaramin hukumar ɗanduman jihar Katsina. To bari mu fara da tambayar Comrade Bala Usman Karasuwa kan iskar gas. Idan malamin na saurare, an dace wani tsohon injiniyan matatan kamfanin man Najeriya NNPC mai suna injiniya Kailani Muhammad zai amsa maka tambayoyinka. Wato ana samar da iskar gas daga rijiyoyin mai ne. Akwai rijiya a tudu, wasu kuma suna cikin teku ne kuma suna da zurfi. To akwai abin da ake kira rig da shi ake tono wayannan gas ɗin da kuma gurɓataccen mai wato suna haɗe ne da gurɓataccen mai kuma da ruwa to wayannan rijiyoyin suna da zurfi in aka jawo shi akwai in ya kai kamar an fito da shi to akwai wasu na'urori da aka ajiye aka kafa su gurbataccen mai shi zai tafi inda ya kamata a ajiye su a cikin tank shi kuma iskar gas zai tafi inda aka za a ajiye su wato shi iskar gas kamar yadda aka ce gubataccen mai ɗin daga mutane ne da itatuwa da kuma wasu halittu da suka daɗe shekaru aru-aru shine za ka ga mana ruwa sai ya wanke mutanen da suke cikin kabarruka ya wanke itatuwa zai kai su teku sai su zama gurbataccen mai da iskar gas. Yawa wata tambayar kuma ita ce yana sanya san alfanun iskar gas ɗin ga al'umma. Wato, alfanun iskar gas ga al'umma yana da yawa sosai. Na farko ana dafa abinci da shi, na biyu ita kanta su matatun mai suna amfani da shi suna dafa gurbataccen mai. suna dafa shi a black furnace da a black furnace din shi iska gas ake amfani da shi sannan ya dafa tukunyan inda gurbataccen mai yake sannan za ka ga akwai abubuwa da yawa da za su fito yanzu ma yadda muke cikin zamanin nan sabbin motoci da ake yi yanzu a duniya ana sa musu silinda ta baya mm. wanda suna amfani da shi so yana da amfani da yawa Yawa sannan kuma kamar yadda ka sani wani zubin zaka ga abu na da amfani kuma yana ta wani bangaren kuma yana da haɗari shi Malam Bala yana son ya san wani haɗari ne ke tattare da iskar gas ga al'umma da kuma muhalli. Wato iskar gas yana da hatsari sosai ya fi petrol ma hatsari. Hmm. Shi yasa inda ake ma haƙo shi akwai wani irin kaya da ake samun mutane kamar za ka tafi sararin samaniya ne. irin wannan kayan da sa polo suke sawa mm, sannan akwai madubi da ake ba su da kuma wasu suwa da za su toshe hancin su da shi mm. saboda shi iskar gas in mutum ya yi wasa inda ake tattara shi kana aiki da shi a wajen kowane rana kowane dare to yakan tattaru ma ya shiga cikin mutum har ya zo ma ya kashe ma mutum mazakuta yana yin haka wajen maza kenan kuma yana makatar da mutane shi yasa ake ba shi wasu glass da suke sawa da kuma wasu irin uniform sannan iska gas in ya tattaru a waje har aka rufe wannan wajen to in ya samu ko da ɗan wuta ne irin spark kaɗan hmm. to fa wuta ya tashi shi wutan da yake ci ya fi na petro yana iya kona gari gaba ɗaya hmm, hmm. kuma iska gas nan kala kala kala ne akwai kamar octane hmm. akwai methane shi ma gas ne hmm. suna nan kala kala kala kala kaga wanda muke amfani da shi a gidajen mu wanda ake sa a silinda su wannan shi yana da hmm. sauran dafa abinci amma ba a san ya dinga yoyo eh. in yana yoyo mutane ba su sani ba a cikin muhalli har suka je suka kwanta har ya cika ɗaki to fa babban hatsari ne don da ya ga wuta kaɗan in ya tashi sai abin da Allah ya yi. Tana gurɓata muhalli sosai shi yasa har ba a son a sami yoyon shi. Hmm. Wato shi abin da yake yi ma environment shine ba yanzu ana maganar eh, eh, eh, muhallinmu da ya gurɓace ba na duniya saboda hayaki da ake ta fitowa da shi ta kamfanoni. to shi ma yana da wannan hmm. shi yasa duk wanda zai yi amfani da shi to sai ya yi takatsantsan kuma kamar yadda na gaya maka ne kaga in yi yawa a jikin itatuwa ko wani abu yana iya ma kashe su haka eh, injiniya sai kuma a ce gas din nan hmm. iskan gas din nan ya samu yoyo ma ya shiga cikin ruwa kaga duk abubuwan da ke cikin ruwa ma yana iya kashe su haka yau ma dan adam Mm. yana yakan kawo ma mutum wajen in mutum yana shakan shi kowane lokaci yana kawo ma mutane asma yana kawo abubuwa dai gashi nan iri-iri wanda yana da illa. yawa Lokacin da muke aiki a nan refinery, eh. hydrofluoric acid din nan shi kamar gas ne. Haka. Wallahi in ya dura a kan hannun mutum to wajen rudewa kawai yake. Kamar benzin ma shi benzin ana yin shi ne ta kerosin ya zama irin wannan iska ɗin na gas duk wanda ya amfani da shi to kashe mutane yake sai ka ga mutum ya zama bakikirin ma'aikatan wajen ana lura da su sosai ko shiga za su yi wajen akwai takardu da za su sa hannun sun shiga kuma sun fito lafiya. Sai kuma tambaya ta gaba ta Malam Usman Shitu Mahuta game da kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato OPEC. Idan Malam Usman na saurare, har ila yau dai ga injiniya lani Muhammad da amsarka. Wato a gurguje wannan bakaɗi ne da kake son mu ga maka <laughs> maganan kungiyar ta OPEC a Bagdad ne hali ɗari tara da sittin a watan goma na satumba hmm. Shi ne aka je aka haɗu a Bagdad wato Iraq kenan. Hmm. Da Saudi Arabia da Iran da Iraq da Venezuela su ne na farko da suka kafa wannan kungiya na wayanda suke da wannan gurbataccen mai kuma sun kafa wannan kungiya ne don su tabbatar da cewa a kowane lokaci an samar da mai a duniya in ma akwai wani matsala su ne za su zauna su gyara. Hmm. To da aka kafa wannan ƙasashe guda hudu ne sai tara da sittin da zuwa biyu shine wasu kasashe guda tara kuma suka haɗu da wayannan na farko suka suka haɗa wannan kungiya na fito da mai a duniya. Hmm. Sannan kasar akwai Indonesia da suka Qatar da Najeriya. Ina ganin Najeriya mu ne na shida na eh, fitar da eh, gurɓataccen mai eh, a duniya. Hmm. To, injiniya yana son ya san ko shin wace ƙasa ta fi arzikin man fetur a duniya? Ƙasar da ta fi arzikin mai a duniya ita ce Saudi Arabia. Hmm. Tunda in ka lura na gani a yanzu suna fitar da kusan ganga miliyan tara da wani abu a kowane rana. Hmm. Ita ce na farko sai Iran, sai Iraq, sai Venezuela, sai kuma akwai indonesia sai najeriya najeriya mu muna fitar da miliyan biyu ganga miliyan biyu da dubu dari bakwai ne a kowane rana hmm. To, injiniya uh, shi umalin Usman shi Mahuta yana son ya san yaya akan ƙayyade wa kowace ƙasa adadin yawan man fetur ɗin da za ta rinka fitarwa a kasuwannin duniya. Wace ƙa'ida ake bi? Domin shi tu a gurguje wannan kungiya na OPEC ita suke ba da umarni ƙasa kaza ke ga abin da za ki kawo wannan ƙasa kaza ga abin da za ki kawo hmm. kuma sun duba ne a yawan mai da kowace ƙasa take da shi. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin injiniya Kailani Muhammad wanda ya amsa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma ga ra'ayoyin ku masu mu Ahmad Manaja daga Bauchi, anguwar Karofin Madaki, Najeriya. VOA ina kira gwamnan jihar Bauchi, Malam Isa Guda, ya yi wa Allah da ma'aikinsa ya sake wa ƙananan hukumomin jihar Bauchi kuɗaɗensu domin su yi wa talakawa aiki domin wallahi ko a zamanin mulkin sojan ƙananan hukumomin jihar Bauchi ashirin ba su taɓa shiga mummunan yanayi da kuncin rayuwa irin wannan lokacin ba. Assalamu alaikum VOA to hukumar zaben Najeriya anya kuwa za ki adalci a zaben 2015 domin yar manuniya ta nuna cewa akwai lauje cikin nadi a wannan aikin naku don haka kifi na ganin ka mai jar koma yan Najeriya sun zura muku ido su ga yadda za ku yi adalci daga madassir sani birnin Kebbi. sakon baffa haruna bajoga ya ce biyoyi hausa wallahi ban taba ganin shekara irin ta 2014 ba domin kuwa tana cike da kalubale da ma waɗanda ba su iya misaltuwa da haka muna roƙon allah kada ya sake maimaita mana irin wannan shekarar da ƙarshe nake jinjina wa voa wa ba da mama a bisa ƙoƙarin da take yi a kullum wajen wayarwa al'umma da kai don haka dole a jinjina maki babu shakka al'ummar ƙasarmu najeriya sai gyaran allah don kuwa a kullum gara jiya da yau Allah kai mana sauyi na alheri. Sako daga mai nasara nasarawa funtuwa. Salamu alaikum VOA gaisuwar sabuwar shekara ga dukkan ma'aikatanku tare da kasancewa cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya amin daga Hafizu Balarabe Gusau shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara. Allah kawo mana ƙarshen wannan masifa ta tabaibaye ƙasa ta Najeriya har kullum da ka buɗe rediyo babu abin da zaka ji sai labari mara daɗi ya kamata shugabanninmu su tausaya wa talakawa irin halin da suke ciki daga mustapha lawal bakere daura ya kamata al'ummar fulani da mazauna mango da ke jihar filato ku zauna lafiya ku bar rikici kabilanci a tsakaninku domin ba abin da zai haifar muku illa hasaran ɗimbin dukiyoyinku da rayuwanku wanda ba su je ba su gani ba sako daga comrade nura bello daraja kasir gusau jihar zamfara gwamnatin faransa ku taimaka wa jama'ar nijar da ruwan sha mai tsafta da gyaran hanyoyi ya fi kusaya musu jiragen yaƙi daga sadar sa'idu daura to a ci gaba da aiko da wasiƙu mu kuma za mu ci gaba da karantawa To da wasiƙun ku masu ware ne mu kuma kawo yanzu zan sake gaito Grace Alheri Abdu na Amal domin ta kawo mana labarai, amma wannan karan a takaice. na talatu tawagar nemo jirgin aya Sinan da ya gamu da hadari sun ce sun gano waɗansu manyan baraguzai guda biyu cikin ruwan tekun jaba kimanin mita ɗari karkashin teku da kuma mai akan ruwan babban jami'in aikin binciken bambon celesto ya shaidawa manema labarai yau asabar cewa masu binciken suna ƙoƙarin ɗaukar hoton baraguzai da kayan aiki na ƙarƙashin ruwa jami'an ƙasar indonesia dai sun ce kawo yanzu an tsamo gawarwakin mutane talatin banda sama da mutane goma da aka tsamo jiya da galibinsu jirgin mayakan ruwan amurka ne ya gano jirgin sufuri samfurin a320 yana dauke ne da fasinjoji da ma'aikatan jirgi 162 lokacin da ya ɓace ranar lahadi da safe wani mutum da ake kyautata zaton dan kungiyar alkaida ne ya rasu yan kwanaki kafin a fara masa shari'a birnin new york sabili da harin bamabumai da aka kai kan ofishin jakadancin amurka a afirka cikin shekara ta dubu biyu da dari tara wato dubu da dari tara da casa'in da takwas lauyan abu anas alibi ya ce mutumin da yake karewa yana fama ne da ciwon hanta da kuma cutar sankaran hanta wanda ya rasu jiya juma'a wani asibiti da ke birnin new york dama za a fara sauraron karar da aka shiga ne kan libi da khalid al-fawaz wani dan kasar saudiya ranar goma sha biyu ga wannan wata na janairu sabili da har-haren da aka kai a kenya da tanzania da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 200 to an gaishe ki na amal grace alheri abdu kenan ta ba mu takaitattun labarai duka duka kuma nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai an jima za ku ji mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na mu tattauna na ibrahim ka almasi garba yanzu a madadin ita grace din wadda ta taya ni gabatarwa da kuma wato da kuma yami wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin ni madugon shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.